Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sanama da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin Shirin a wannan karo ya mayar da hankali kan yadda Najeriya ta bi sahun sauran kasashen duniya wajen gudanar da bikin karfafa gwiwar masu bayar da gudunmawar jini a duniya. Wasu bayanai na nuna yadda aka bar Najeriya da kasashen Afirka a baya ta fuskar bayar da tallafin jini a asibitoci. kwararru na danganta wannan jan kafa da jama'a kan yi yayin da aka buƙaci su ba da gudunmawar jini da rashin faɗakarwa kan muhimmancin yin hakan. Malam Abubakar Sadiq Sani babban jami'a. jami'i ne a fannin kula da dakunan gwaje-gwaje a tarayyar najeriya ya ce mutane da dama sun jahilci fa'idar rashin awareness ne dan faɗakarwa da kuma wayar da kai mutane gaskiya mu a asibiti ba za mu ɗauki jininka matukan zaka cutu ba za a yadda ɗauki jininka domin akwai wasu gwaje-gwaje da ake ma shi kansa wanda zai bada jini kamar aka masa pcb ko hb ga yawan jininsa shin zai iya bayarwa ko ba zai iya ko shi ma na nema so gaskiya mutane abin da na fahimta a gare su rashin fahimtan shin su da su tsira in sun bayar ko ba za su tsira ba to duk wanda ya bada jininsa inda an dauki jininsa a asibiti kuma matukan wanda ya dauki jininsa ya san aikinsa kuma ya san me yake yi lallai na tabbatar ba abin da zai same shi so mutane su mai da hankali a taimaki juna a yi hakuri Baya ga rashin faɗakarwa da kan hana mutane bayar da gudunmawar jinin wasu na kallon tsari da tana tanen bangaren lafiya na sanyaya gwiwar masu shirin bayar da wannan gudunmawa inda Malam Sadiq Sani ke nana ta cewa babu wata illa da za ta samu mai bayar da jini face idan ba a auna jinin mutum kafin ɗauka ba. In aka ɗauki jinin mutum ba a bisa ka'ida ba jininsa bai kai ba jinin zai iya kasawa wurin shi ya kasa masa wani ma yakan faɗi wani ma sai an ƙara masa wani jini lallai akwai illa so dole mu ma'aikatan lafiya sai mun tabbatar mutumin zai iya bayarwa sannan kuma sai yanayin abincinmu na yau da gobe akwai rashin dan wadata yana pectin in muna da dan wadata a hannu za ga mutane suna cin abinci mai kyau wanda zai kawo musu jini da sauransu da yanayin halin rayuwa da ake ciki lallai most of mutane za su ji tsoro saboda yana ganin kawai shi baya samun sufficient diet da zai iya daukansa balantana har shi ya bayar da wani jini ma wani lallai akwai illa yana illa wa mutum matukan jininsa bai kai ya bayar ba to lallai ba zai ba a yadda bayar ba a sakon da yayin bikin ranar masu bayar da gudunmawar jini ta bana babbar daraktar hukumar lafiya mai kula da nahiyar afirka masu da maiti ta bayyana cewa a duk shekara akalla 'yan afirka miliyan bakwai ne daga kasashe hudu kan buƙaci ƙarin jini don samun ci gaba da rayuwa da alamu irin wannan kira na hukumar lafiya ya fara tasiri kasancewar jama'a jama'a da dama a Najeriya su har da ɗaliban jami'o'in ƙasar sun fara kafa ƙungiyoyin wayar da kai kan muhimmancin ba da tallafin jini ga dai abin da Muhammad Muktar Ibrahim na jami'ar Kashiri ke cewa. Da farko mun yi shi a cikin University Campus sannan kuma daga bisani da abin ya faɗaɗa idan muka je koda irin National Convention ne na ƙungiyoyi duk lokacin da muka je irin waɗannan jihohi mukan yi ƙoƙari mu irin wannan kamar kira ɗin ga mutane musamman duk lokacin da ka samu kanka kamar ni misali na kasance na riƙe wani matsayi a wurin abin sannan kuma duk lokacin da na samu dama ina magana eh, gaskiya na kan kawo wannan maganar ma a ciki kuma gaskiya ya yi tasiri sosai domin ko ba kuma mutane da dama sun samu ƙarin ilimi kuma musamman ma a cikin ɗaliban a cikin mu akwai waɗanda kusa layin abin da ma suke karantawa ya shafi wannan ɓangaren kamar in ka kula medical laboratory science laboratory technology da irin su waɗanda suke nursing da sauransu so kaga muna samun ma ƙarin ilimin yadda muhimmancin abun yake a cikinmu mu ɗalibai so gaskiya an samu nasarori sosai. bisa tanadin manufar ƙasa kan harkokin jini ta shekarar 2000 2006 an saha Lagos shirin kula da bayar da tallafin jini na kasa ya shiga sako da lungu don wayar da kan 'yan Najeriya dangane da fa'idar ba da tallafin jini. Sai dai duk da rashin haɗin kan da wasu ke nunawa, amma ana samun wasu 'yan Najeriya da ke shirye su tallafa da jininsu kamar yadda matashi Rabiu Isaac Muhammad ke cewa. Eh gaskiya kasancewar na san yanayin eh, nau'i na jini na da nake dauke da shi a kowane lokaci da yake ina da abokai da suke da harka da alaka asibiti ni nakan ce ma wani lokaci idan sun ana neman wanda yake bukatar irin nawa a bukace ne zan iya zuwa in bayar kasancewa na san abu ne da yake muhimmanci kai ma baka san hannun wa zaka fada ba kuma baka san yaushe ne wani abu zai same ka wanda kai ma za a iya bukata a wajen wani ba da haka kuma kamar yadda doctor aya eh, ake faɗa cewa yana taimakawa wajen idan ka bayar yana ƙara lafiyanka kamar yadda dokto suke eh, likitoci suke magana to ni na yarda da cewa bayar da jini yana da muhimmanci kuma shirye nake duk lokacin da ka kace ba da jini zan iya bayarwa in Allah ya yarda amma baka tsoron yau a ce ga jininka ya kasa ka samu matsala a jikinka ai kamar shawarar da suke suke bayarwa akwai abubuwan da zaka ci nau'in abinci da zai iya kara maka jini to ina ga idan ka bayar har kana bin wayannan dokoki zaka iya samun wani jini din ko da ka bada wannan kuma akwai abubuwa da ake bayar na immediately da ake bayar na gaggawa a ce ka sha madara ka sha multina ko da mutum ya bayar akwai irin wayannan din baya ga wannan kuma akwai abinci da suke kara jini to ina ganin ni ba matsala bace an ce bayar in har irin kala nawa ne zan bayar da shi to ko menene muhimmancin bayar da gudunmawar jini Dr. Yusuf abdu Misau kwararren likita a Najeriya ya ki karin haske idan mutum ya zo ba da jini din nan shi kansa a akan yi amfani da wannan daman a tantance lafiyansa ta hanyar duba irin cututtukan da yake dauke da shi wanda wasu bai ma san yana da shi ba a wannan lokacin da zai bada jini din ne za a bincika a ga idan akwai waɗannan cututtuka din wasu zai iya maganin su shi da kansa wasu kuma ko da ba za a yi maganin su ba a akalla da ya san yana da shi kuma zai iya ɗaukan wasu matakai wanda zai rage illan waɗannan cututtuka din abu na gaba shine idan mutum ya bada jini yana ya bada daman jikinsa kuma ya sake fitar da wani sabbin kwayoyin jini din kuma kamar yadda dai muka sani abin da yake sabo zai fi inganci daga abin da yake tsoho saboda zai fi karfin kai waɗannan kwayoyin iska da kuma abinci da sauransu da yaƙi da cututtuka da ake buƙatar jini ya yi baicin haka ba da jini shi ma hanya ne da mutum zai iya rage nauyi a jikinsa bayan nauyi kuma mutum zai iya rage kitse musamman wanda muke kira cholesterol wanda shi ma yana tare da illolinsa sannan kuma ta hanyar ba da jini mutum yana rage sinadarin da ke cikin jini da ake kira iron wanda shi ma yawan sai kan iya kawo matsala musamman ga ga hanta har ila yau kuma bada jini yakan kai ga raguwar hawan jini a jikin mutum wanda kuma hakan yakan kai ga raguwar wasu cututtuka wanda suke da alaka da zuciya kwararru a fannin lafiya irin su farfesa Suleiman Akamu na kwalejin koyon aikin likita ta jami'ar Lagos sun danganta rashin bada tallafin jini da yawan mace-macen mata masu juna biyu yayin haihuwa inda ya ce a duk shekara akan samu mata 800 zuwa 840 cikin mata 100 da kan mata sanadiyar rashin jini kan hakan muka sake tuntubar Dr. Yusuf Abdumisau wanda ya bayar da shawara. To abin da zan faɗa musu shine ba da jini ba shi da wani hatsari idan har mutum bai cancanci ya ba da jini ba duk lokacin da mutum ya shiga asibiti suka gwada suka ga ba shi da isasshen jini da shi zai bayar ba ma za a ɗauki jininsa ba. Ba da jini abu ne wanda ake yin sa tun shekara aru faru kuma ba shi tattare da wani hatsari ko kaɗan matukar an bi matakan da aka zayyana a kimiyyance hanya ne mai sauƙi kuma na ceton rayuwar al'umma. Tuma dalla duka duka kuma an shirin zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sai wakilin mu Ibrahim Malam Guji sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.